إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يمقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كتابا أتي قبل كراتمه نتفسيري أولا مسلاتي نجمعا mai suna masallacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a yau yau musulasa ranar talata ashirin da bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zama daidai da goma sha biyu ga watan yuli ko kuma john miladiyar annabi isa ne maryam alaihi salam a baitlaham idan ya tabbata shekara ta 2018 wato shekara dubu biyu da goma sha takwas kafin mu ci gaba akwai wata baiwar Allah jatuma da ta aiko hijabai guda biyar da niyan Allah ya biya mata bukatunta na alheri muna fata Allah ya biya mata sannan ga yadi biyar da niyan Allah ya gafarta wa iyayena da dukkan musulmai gaba ɗaya sannan akwai alhaji abubakar oshobo oshobo ko oshogbo eh alhaji da azumi wanda aka fi sani da alhaji da azumi kamar yadda ya saba aikowa a bana ma ya aiko ya dudduka da turame na mutum wajen guda 21 muna fata Allah ta'ala ya saka masa da alheri sannan kuma ga ƙur'anai guda uku to nan an ce ɗaya na mahaifi na ɗaya mahaifiya wannan ba sai an bambanta mana ba idan an aiko kawai da niyan abin da aka aiko Allah tabaraka ta'ala ya kai haske kabarinsu kuma Allah ya yi mun damuwan da yake damuna ya kuma albarkaci iyalaina Allah ya amsa wannan kuma don Allah malam ina son ka yi min ƙarin bayani game da haɗa sahun sallah shin menene hukuncin haɗa sahu a lokacin da ake sallah kuma yaya ake haɗa sahun sallah dalili shine naga mutane da yawa suna haɗa yar ƙaramar yatsan ƙafarsu, shin hakan daidai ne haɗa sahu a cikin sallah yana da muhimmanci ainu kamar yadda manzon Allah ya ce wato ku daidaita sahunku fa innahu min tamamis salah ko min iqami sala yana daga cikin cikan sallah saboda haka mutane su tsaya yadda suka ga dama kowa ya tsaya a wargaje wannan ba daidai bane idan za a yi sallah dole a haɗa sahu a haɗa kafaɗa sannan kuma a haɗa ainihin kafafuwa ba wai ƴar yatsa ake haɗawa ba dukan kafan ne ake haɗawa domin za ka samu wani kafansa tana da tsawo wani kuma kafarsa gajera ce to in aka ce za a haɗa yatsan za a samu saɓani saboda sai ga ɗayan ya yi gaba ɗaya kuma ya koma baya saboda haka gefen kafan ne ake haɗawa sai a daidaita yadda wannan ba zai yi gaba ba wannan ba zai yi baya ba in kaga wani ya yi gaba to tumbi ne in kuma ga wani ya yi baya to goho ne saboda haka in dai ba don haka ba mutane suka tsaya normal wato zai kasance sun tsaya daidai wa daidai. to wannan shine yadda yake haɗa sahu kuma lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayanai na ainihin muhimmancin haɗa sahu a cikin sallah ba hadisi ɗaya ba ba biyu ba hadisan suna da yawa manzo Allah yakan ce ku daidaita sahunku domin daidaiton sahu yana daga cikin cikan sallah sa'annan kuma manzo Allah baya kabbara haka ma kalifofin da suka biyo bayan ta ba sa yin kabbara sai idan an gama daidaita sahu sannan sai su yi kabbara kare kenan wannan ya gwada idan an je masallaci ba sai an ce ku daidaita ba Tun da kai ka karantu to ka daidaita kawai ka tsaya inda ya dace amma wannan ya tsaya a nan wance ya tsaya a can wance ya tsaya a can wannan wato ba daidai ba ne kuma dalilin da ya sa ake samun saɓali kenan a tsakanin mutane wanda ya tsaya a can wacce ya tsaya a can aka zo kyawara ko aka zo mitin sai ga an taki baran-baran saboda mutane ba sa daidaita sahunsu wajen sallah to daga nan ne aka samu asalin saɓani Allah ya kyauta sai kuma ina baran addu'a akan yaro na da yake sayar da kayan maye Allah ya kiryar da ke Allah ya ganar da ke eh, hanyar gaskiya da sauran yara gaba ɗaya masu hali irin nasa lalle in aka ce yaro yana sai da abin maye to nan in ba ya sa'a ba ya rika babu abin da zai fitar da ki daga cikin wannan sai addu'a dole a dage da addu'a da kuma ɗaukar matakan da suka dace saboda haka hatsari ne babba a ce yaro yana sayar da abin maye babba ma a ce yana sayar da abin maye to ya zama babban banza kenan yana koya wa na baya mummunan tarbiyya to shi ma ba bai halatta gare ki ba ya sayar da abin maye kamar yadda yake bai halatta gare ki ba ya sha abin maye to haka shi ma yaro bai halatta gare ki ba ya sha abin maye kuma bai halatta gare ki ba ya sayar da abin maye Allah ya sauwake muna fata wannan yaro Allah ya kirye ki da sauran yara gaba daya sai malam mun kasance yan fansho mafi akasarinmu ba mu da ƙarfi kuma mun dogara ne da fanshon to don Allah muna son malaye kira da gwamnati da su duba alfarman wannan wata da muke ciki eh, a biya mu haƙƙinmu da domin kawar da waɗansu matsalolin da muke ciki da kuma jama'a su taimake mu da addu'a. to lalle duk wanda yake da haƙƙi musamman ma a cikin wannan wata kamata ya yi a baki haƙƙinsa eh, musamman ko yan fensho sana ko waɗansu ma akan musu ayyuka sai su rike haƙoƙin mutane sai ga alhaji ne babban mutum amma sai rike haƙƙin mutum ba zai biya ba sai ka zo kai ta binsa kai ta binsa amma ba zai biya ba wannan zalunci ne annabi ya ce matsalul gani zulmun mawadaci wanda yake da ki ya rike haƙƙin mutum zalunci ne saboda haka ba ko yan fenko kaɗai ba a'a duk wani wanda ya san ana bin sa haƙƙi kuma yana da halin da zai biya to ya kokari ya biya ko domin ya samu sauƙi, a wajen Allah subhanahu wataala amma in ka rike haƙƙin mutum wannan zalunci ne kuma idan baka da ki ne to ka fito fili kai masa bayani da tun farko kafin ka sake aiki sai ka ce to ni fa ba da abin da zan biya ka in ya ce ya yadda zai yi baki baki kenan ba sai ya jira lokacin da ka biya ki ko lokacin da ka samu amma ka zo ka yi aiki to duk wanda ya zo zai maka aiki ya san kana da haƙƙin yana ajiye yana gamawa za ka biya shi haƙƙinsa sannan musulunci ya maka umarni idan mutum ya yi maka aiki kafin gominsa ya ya buke ka biya ki haƙƙinsa to me yasa ake ja ko da mutum idan ya yi ritaya ya kamata a ce komi da komi nasa yana ajiye amma wani zai ritaya kaga wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu ma wato wannan ɗan garatutin da yake samu ma ba zai samu ba sai ga ya ga wani irin yanayin hali shi yasa mutum zai kai ritaya amma ba zai yi ba saboda yana tunanin abin da zai biyo baya kuma an ce in ya ƙara laifi ne alhali kuma haƙoƙinsa ba a yi masa tanadi ba to ya kamata shugabanni su ji tsoron Allah wannan fage su daidaita wa mutane al'amarinsu a ba su haƙoƙinsu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni sannan kuma muna taya ku addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da haƙƙin duk wani mai haƙƙi wanda ya makale Allah ya fito masa da haƙoƙinsu wannan ce malam don Allah a yi mana addu'a na roƙon ruwan sama amfanin gona ya fara yankwanewa an yi shuka da ruwa wato shukan da aka yi na farko ko kuma a yi magana a fito roƙon ruwa a yadda aka saba wannan shugabanni su suke ba da umarni a fito a yi roƙon ruwa ka kawai a wajen tafsiri ba za a ce gobe ku fito roƙon ruwa ba wannan haƙƙi ne na shugabanni amma addu'a roƙon ruwa ba sai a wajen tafsiri ba ko kai kale za ka yi addu'a tun da kai ma kana ci kuma in wan in ta zo ba mamaki kai za ta fara kassarawa to me yasa ba za ka fara roƙon ruwa daga wajenka ba eh ai ba sai an zo wajen tafsiri ba amma dai muna fata Allah ya ba mu ruwa mai albarka Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allah ya ba mu ruwa mai albarka idan ba a manta ba muna nan cikin suratu Muhammad a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda Allah yake cewa afala yatadabbaruna alqur'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفالها الله تعالى يتي أفلا يتدبرون القرآن هو أفلا يتدبرون القرآن وتوت قراءة هكا كي كرنتها ko ka ce alkur'an ko ka ce alkur'an ba tare da haɗin ya fito ba duka sunayen alkur'ani ne kuma kira'a mutawatira shin me yasa ba za su yi la'akari ko ba za su yi tadabburi alkur'ani ba amma ala qulubin akfaluha ko kuma a bisa zukatansu akwai makullai ne a ya fala ya tafahamu ha'ula me yasa waɗannan munafikai ba za su fahimci alkur'ani ba wa gairuhum da waɗansunsu wa yatasaffahuna su rinka jujjuya ki suna karanta ki domin fahimta fa amalu na ihtamala alayhi min minal mawaid sai aiki da abin da ke cikin Qur'ani na ainihin wa'azozi iri daban-daban azajira masu yin gargadi gabarin sabon Allah wal hujaji zahira da kuma hujjoji waɗanda suke a fili wal barahin da ainihin dalilai waɗanda suke masu yanke hanzari bal a ala qulubin aqfal shin a bisa zukatansu akwai makullai ne fahim la yafhamuna shi yasa ba su iya fahimtansa wala yaqiluna kai'an min ma'anihi ba sa iya gane wani abu daga cikin ma'anan alqur'ani ko suna da matsala ne wala ta tatafattahu qulubuhum lil haqq shi yasa zukatansu ba su buduwa saboda gaskiya wa zahirul aya abinda da yake fili a wannan aya annaha khitabun li jami'il kufar wannan ana magana ne da dukkan kafirai saboda haka kafirai su ba sa karanta Qur'ani kuma ko sun karanta ba sa fahimtar Alqur'ani ko an karanta an musu bayani ba sa ganewa to kaga musulmin da ya kuskura ya fada cikin wannan shi ma hatsari ne Allah ya sauwake wala ayatu tawbiqul lahum wannan aya gargadi ne gare su wa amrun bi tadabburil qur'ani wa tafahumihi kuma umurni ne da ainihin lura da alqur'ani da fahimtar alqur'ani wa nahyun anil i'rab anhu kuma hali ne gabarin kauda kai gabarin alqur'ani wa qad waradat muhaqqaqa lima'anil lima'an al-aya al-mutaqaddima aka ce wannan aya ta zo ne domin ƙarin bayani dangane da ayan da ta gabata fa hala saitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tukatti'u arhamakum ulaika la'ana la'anahumullahu fa asammahum wa a'ama absarahum fa asammahum bita'adi wa a'ama absarahum bita'adi aidan saboda haka shi yasa sai Allah ya bi waɗancan ayoyi guda biyu da afala ya tadabbaruna alqur'ana me yasa ba su lura da alqur'ani me yasa ba su tadabburi da alqur'ani wannan ya gwada in suna tadabburi da alkur'ani ba za su yi barna a bayan ƙasa ba ba za su yanke zumunci ba ba za su saba wa Allah ba ba za su yi munafinci ba ba za su yi kafirci ba da ma'ana za su yi ɗa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya sa Qur'ani ya taimake mu eh kamar yadda Allah yake ulaika la'ana la'anahumullah ay aqadahum an aw an as-sidq aw an al-khair wa ghayr dhalika min al-umuri al-hasana fa sammahum la yasma'una haqiqatal kalam ba sa jin hakikanin magana wa a'mahum la yattabi'una tariqal islam ba sa ganin hanyar musulunci balle su be. fa hum kama haka alquran baina amrayn to din nan suna tsakanin al'amari guda biyu imma Allah ya tadabbaru alquran ko le ba su lura da alqur'ani لأن الله أبعدهم عن الخير saboda Allah ya tsine musu wa imma an yatadabbaru ko kuma suna lura lakin la yadkhulu ma'anihi fi qulubihim ma'ana alqur'ani baya shiga cikin zukatansu kaman da yawa daga cikin alarmomi kenan ga yi sun haddace alqur'ani amma qur'anin bai shiga jikinsu ba sai ga alarma in ya tafka maka tsiya sai ka ɗauka ko kulhuwa bai iya ba amma kuma ya haddace qur'ani kaga yana da qur'anin amma qur'ani bai shiga jikinsa ba shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ba sa gaggawan haddace alkur'ani kaffa kaffa suke yi abinda sahabbai suke yi shine sukan nemi kaman ayoyi guda goma idan aka karantar da su suka iya karatu da tilawa da tajwidi kamar yadda Allah ya ce wa ratilil qur'ana tartila suka iya da tajwidi suka haddace suka nemi fassara bayan sun iya fassara sukan yi aiki da ayoyi guda goma bayan sun kammala aiki da ayoyi guda goma sai kuma su nemi ƙari amma kai za ka haddace shafi guda kafin ma ya gama nuna za ka ƙara shafi guda kai kana allah allah ka ainihin haddace alkur'ani saboda mai saboda musabaka ta yi kusa ka zo ko za ka samu aftara ko bektara ko za ka samu akwai ashtara ma ko eh, ko za ka samu mota ko wani abu makamacin wannan to kaga bambanci tsakanin karatun Qur'anin mu da na sahabbai kenan kuma bambanci tsakanin haddan Qur'anin mu da na sahabbai kenan wannan shi ya bambanta tsakanin ayyukan mu da da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka su yadda suke yi kenan to amma waɗannan da Allah ta'ala yake kushe su su ba sa lura ko kuma ko da sun lura lakin la yadkhulu ma'anihi fi qulubihim لكونها ومقلقا ko saboda me saboda zukatansu tana kulle yasa aka ce am ala qulubin aqfaluha thumma abana Allah ta'ala sa'annan sai Allah ya bayani man sha'a wato mafarin wannan mushiran ila ahlil kitab yana ishara akai kai ce indirectly zuwa ga ahlul kitab alladhina tabayyana lahumul haqqu fi at waɗanda gaskiya ta bayyana gare su a cikin littafin suna at-taura binati muhammadin da ainihin sifan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa bi da aiko shi daga wajen Allah sannan kuma wartaddu amma ina sai suka yi ridda ko sauraron annabi ba su yi ba ana karanta alkur'ani ma ba sa saurarawa na'am aw mushiran ila kulli man zaharat ko kuma ana ishara ga duk wanda ire-iren waɗannan alamu suka bayyana da gare ki na'am walam yu'min wa ya ji ayoyin Allah ma bai yi imani da ayoyin Allah ba faƙala sai Allah ya faɗi kalma mai nauyi shine maganar ridda maganar ridda kalma ce mai nauyi ainu mai Allah ce innal ladina tattu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana Min ash ma ta bayyana ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين tattu ala أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم الشيطان سول لهم وأملي لهم بمعنى مصيم لاكي إن الذين ارتدوا على أدبارهم lalle waɗanda suka yi ridda a bisa bayayyakinsu shine sun gane musulunci suka juya masa baya ko sun shiga musulunci suka yi ridda hanyoyin ridda suna da yawa amma kuma suna da hatsari mutumin da ya ɗauki alkur'ani ya wurgi da ke, to ya yi ridda ko ya yi la'ilaha illallah buhu guda ne ya yi ridda mutumin da aka ce gafi Allah ya ce kaza ka ja aya ya ce ƙarya ne ƙarya ne wannan aya ƙarya ce tsaba ya kare ta ƙur'ani ya yi ridda haka ma wanda ya zo ya ce Allah ƙarya ne babu shi ya yi ridda duk la ilaha illallah sa na baya ya lalace haka ma wanda ya ta manzon Allah ya ce manzon Allah fa ƙarya ne kawai wani balarabe ne ake girmama ki ana kammama ki ya imanin da nayi ma na fasa to fasaita saboda haka kai ridda tun da ka fasa kai ridda sannan kuma haka mutumin da ya je ya sujada wa gunke ya ridda kana sujada a masallaci kaje je suje da sujada wa gunke haka ma wanda ya sujada wa dakacin garinsu ko sarkin garinsu ya yi ridda saboda ba wanda ake masa sujada duk duniyan nan sai Allah Allah ki kaɗai ake masa sujada to ya za ka yi ka je ka yi ma wani ka je ka yi sujada ma wani wannan ridda ce to ga sunan birje wanda malamai sun yi bayani a cikin littafansu amma da yanka kwatanta da yanayin ayyuka waɗanda su kuma saƙon Allah ne to za ka samu su kuma sun fi yawa akan maganar ridda riddan sai an je can ƙololuwa to shine mutum kwata-kwata ya yi watsi da musulunci ya shiga kafirci gadan-gadan to ba zai dawo musulunci ba sai ya yi kalmar shahada Allah ya sauwaki inna allazina irtaddu ala adbarihim lalle waɗanda suka yi ridda a bisa bayayyakin su min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan shirya ta bayyana gare su a shaytanu sawwala lahum shaytan ne ya ƙawata musu haka wa amla lahu kuma shaytan ne ya musu shiftan haka aynal ladina faraqu al imana Lallai wadanda suka rabu da imani wa raja'u ila al kufr suka koma zuwa ga kafirci min ba'di ma zahara lahum al huda bayan shirya ta bayyana gare su me shiryan shine bima ja'ahum bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda manzon Allah ya zo da shi na alqur'ani min al-mu'jizati adh-dhahira na mu'jizozi waɗanda suke fili wa dala'il al-wadiha dalilai bayyanannu to idan kaga sun kauce bayan gaskiya ta bayyana gare su misali an zo an ce maka Allah ki kadai ne kace a'a Allah biyu ne manzon Allah gaskiya ne kace a'a manzon Allah ƙarya ne aka ce wannan littafin Allah ne kace a'a ƙarya ne maganan wani balarabe ne to zayyana lahum shaytanu qatayahu shaydan ne ya zayyana musu haka shi ya kawata musu haka wa sahala lahum alwuqu'a fiha kuma ya sauke musu fadawa cikin wannan wa hasana lahum alkufra ya ainihin kyautata musu kafirce wa khada'ahum ya yaudare su wa garrahum bil amani wal amal sannan kuma ya ainihin ruɗe su da burace-burace da ainihin gurace-gurace wa wa'adahum bi umri wa maddil ajal yace kar ku damu Allah zai muku tsawon kwana za ku dade a duniya ku sheke ayan ku yadda ka ga dama ku ƙaryata duk abin da za ku karyata mutuwa ba za ta zo muku yanzu ba Allah ba zai kama ku ba tunda wani ma bai yarda da Allah ba to yana cikin haka kuma sai Allah ta'ala ya kama su Allah ya sauwaki wa hadhal kalam kun ga wannan magana tana da girma kwarai da gaske ila innahu fi halin kitab Ya sa ma malamai suka ce wannan ya kafi ahalul kitabi me yasa aka ambaci ahalul kitabi saboda kafin zuwan annabi Musa alaihi salam akwai littafin Allah akwai musulunci amma da annabi Musa ya zo sai ya kasance waɗanda aka aiko musu annabi Musa dole su bar kowane addini su dawo kan addinin Allah na annabi Musa alaihi salam sai kasance la ilaha illallah Musa rasulullahi to duk wanda bai dawo ya karbi addinin annabi Musa ba to tamkar yayi ridda ne yayi kafirci to ana cikin tafiya kuma sai ga annabi Isa shi kuma yazo da littafin linjila to shi ma in kana bin annabi Musa da littafin at-taura annabi Isa yazo da littafin linjila to fa dole ka ainihin bar wannan littafi na at-taura kuma ka bar saƙon manzancin annabi Musa ka dawo kan me littafin linjila da kuma saƙon annabi isa alaihi sala. to duk wanda bai haka ba tamkar yi ridda saboda kafirci ne to ana cikin haka to sai ga manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah salawatullahi wa salamuhu shi kuma zo da littafin alkur'ani saboda haka annabi Muhammad ya soke saƙon da annabi Isa da annabi Musa da ma Musa alaihim salatu wassalam suka zo da ke sannan kuma musuluncin da za a karba shine musuluncin annabi Muhammad da duk wanda ya goyi bayansa Ya yasa ma ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira Allah ki kare yadda da ke maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan annabi Musa ya bayyana ko annabi Isa alaihi salam ya bayyana idan suka bayyana to Allah ba zai karbi musuluncinsu ba sai idan sun bi ni saboda haka ba wani ba yahude ko ba nasare wanda zai mutu bai yi imani da ni ba illa kana min ashabin nar ba ce dan gidan wuta ne saboda haka inna dina inda Allah al-islam al-islam alladhi ja'a bihi Muhammad bin Abdullah صلى الله عليه وآله وسلم والتمسك بالكتاب وماذا wani littafi ne wannan huwa alquran shine littafin alqurani wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi wannan shine bayani yasa aka ce ahlul kitabi bi ma'ana innal ladina irtaddu ala adbarihim lalle waɗanda suka yi ridda suka juya baya min ba'di ma tabayyana lahumul huda bayan kirya ta bayyana gare su cikin littafin attaura ko linjila ba su yi imani da alkur'ani ba to a shaitanu sawwala lahum wa amla lahum wannan shine fasara sai kuma qala qatada sai daga cikin manyan malaman tafsiri yace nazalat fi qaumin min al-yahud wannan aya ta sauka ne ga waɗansu mutane daga yahudawa wa kanu arafu amran rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-taurat sun gane al'amarin annabi cikin littafin suna at-taura wa ta bayyana bi hadha al kuma ya bayyana musu a fili falamma basharu amra lokacin da suka haɗu da annabi hasaduhu sai suka yi hasada fartaddu an zalika al min al-hadi saboda haka sai suka yi ridda ba su yi imani da manzo Allah ba suka ce to wannan abin da suka karanta wai ba haka bane ba manzon Allah bane littafin da ya zo da shi baki ba ne ba musuluncinsa ba ne wani abu ne daban ake magana wa kaila innahu fil munafiqin walansu malamai suka ce wannan aya tana magana ne da munafikai suwaye munafikai su ne waɗanda suke bayyana musulunci su ɓoye kafirci saboda haka mutum ya zo ya ce muku la ilaha illallah amma abin da ke cikin zuciyarsa kafirci ne kamar yadda abdullahi dan abbas wa ruhu da waninsa suka faɗa allah ya ƙara yadda da su yace nazalat fi munafiqina wannan aya ta sauka ne cikin munafikai kanu aslamu sun musulunta sun mamatat qulubuhum sa'annan zukatan su ta mace gaba daya wato kenan innal ladina tadu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum huda lalle waɗanda suka yi ridda bayan sun zo sun karbi addinin musulunci suka yi ta aiki na munafinci a koye to a shaitanu sawwala lahum wa amla lahum wannan kenan wa zakiru abin da yake zahiri كما ذكر أبو حيان أن الآية تتناول كل من دخلها في لفظها aka ce duk wanda ya shiga karkashin wannan to wannan aya ta shafe shi ko ba yahude ko ba nasare ko munafiki ko musul wannan aya ta shafe shi saboda haka in ka karbi addinin Allah kai ridda to kai ma ka shiga karkashin wannan aya Allah ya sauke to me yasa haka ya faru ذلك ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعد الأمر والله يعلم إسرارهم da ينا yana كيفو في sifofin munafikai su ne masu fiskoki guda biyu za su zo gaban musulmi su ce sun musulunta idan sun koma wajen kafirai sai su ce duk abin da kai mana umarni abin da za mu bi kenan za mu saurare ku eh sun yi yaudara a nan sun yi yaudara a can to a ina suke shine muzabazabina baina zalika la ila haula'i wala ila ula'i ba su tare da waɗannan ba su tare da waɗannan shine la ila ula'i wala ila ula'i wala ila haula'i wala ila haula'i shine Allah ta'ala ce zalika dalilin haka shine bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah su dinnan sun ce ga waɗanda suka kyamace abinda Allah ya saukar sanuti'ukum fi ba'dil amr ai za mu muku biyayya mu da muka je muka kalbi musulunci din nan ba mu karba ɗari bisa ɗari ba saboda haka duk abinda kuke so ku samu kawai za mu aikata muku shine sai ga mutum ya zo ya karbi musulunci sannan kuma ya zo yana muku leken asiri duk asirin ku yana faɗa wa arna duk asirin ku yana kai wa kafirai to wannan in ba munafiki ba me zaka kira shi kuma in ba ku yi sa'a ba ma sai ya karbi wani shugabanci ma a cikin addini yana gaba gaba amma duk sirrin ku yana fala sai dai daɗin wannan an daɗe ana ruwa ƙasa tana kanyewa eh an daɗe ana cutar da musulunci amma kuma musuluncin bai karye ba saboda addini ne na Allah addini nan yana hannun Allah Qur'anin nan da kake ganin sa yana hannun Allah ba don Allah ya rike ba inda dai don waɗannan masu haddan mu ne da tuntunin Qur'ani ya dade da bata inna hadzal qur'ana tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum dama haka ne gefe guda na hannun Allah gefe guda kuma yana hannunku to masu hadda za su haddace ana karantawa ana fassarawa ana bayani ana kokarin aiki da shi to abin da yake bukata kenan amma Allah ta'ala yadda ya rike to ko ku rike ko kar ku rike to Allah ya riga ya rike nasa ko ba wanda ya sai kwace Qur'ani daga hannun Allah to haka ma musulunci Allah ya riga ya rike ga mutum ya shekara ashirin talatin hamsin saba'in yana cutar da musulunci amma musuluncin bai karye ba eh wannan Allah yana maganin su kenan saboda haka sai kaje suna cewa sanuti'ukum fi ba'dil amr to wallahu ya'lamu israrahum wallahu ya'lamu asrarahum menene bambancin al israru wal asrar me bambanci eh menene bambancin wallahu ya'lamu asrarahum da wallahu ya'lamu israrahum ina jin na bada asamin da yawa ma ba kawo mini ba ina yan haya islamic studies domin su ne suka fi yin karatu da zafi wanda duk tambayin da kai za su baka amsa eh inda haya islamic studies inda da gaske ake yi ana karatu to za a iya bambantawa musamman wanda ya ɗanyi nisa zai iya bambantawa yana da muhimmanci bambantawa sun yana da daɗi yana taimakawa wajen fahimtar inda aya ta dosa to zalikal irtida kun ga wannan rijalin wal da kafirci badal imani bayan imani bi sababi anna haula ilmunafikai saboda waɗannan munafikai wa gairahum da waɗansu su min yahud daga ainihin yahudawa wa nasara da nasara alladhina irtaddu ala adbarihim waɗanda suka yi ridda wato bisa bayayyakin su Kalu suka ce na afgadu ma nasallallahu fi qur'ani ga waɗanda suke jin haushin abinda Allah ya sauka na alqur'ani wa humul mushrikuna aw al yahud sune mushrikai ko kuma yan uwansu yahudawa jama'a yahudi bani quraiza wan nadir min yahudi al madina daga cikin yahudawan bani quraiza da bani nadir yahudawan madina dama ce akwai kabilu guda uku waɗanda aka fara kora su ne yahudu bani kainuka dama akwai yahudu bani kainuka bani nadir bani quraiza waɗannan manyan ƙabilu guda uku ne na yahudawa waɗanda suka zo birnin madina suka yi sansani anguwanninsu daban kuma yawon duniya ya kawo su birnin madina saboda suna bibiyan su ga ina ne dabinai suka fi yawa bishiyoyin dabinai saboda suna son su zauna a ciki saboda me sun karanta cikin littafinsu cewa annabin ƙarshen zamani zai zo yana da daraja da martaba kuma zai bayyana ne a inda dabine suke da yawa yasa yahudawa suka yi ta zagayawa suka je kai bara suka mamaye suka zo birnin madina suka mamaye su masu kuɗi su ne 'yan kasuwa su masu tattalin arziki a hannunsu su ne masu faɗa aje sune komai bi ma'ana wato sun rike kaso mai karfi kamar yadda kowane gari in ka je za ka samu a su wanda ba musulmi ba za su je su yi ƙarfi a wajen su ne kasuwancin kaza su ne kasuwancin kaza abinda zai baka mamaki ranar lahadi da za ka fita kana neman wani abu sai ka samu duk shaguna suna rufe saboda bai saboda musulmi suna fama da mutuwan zuciya da rakin dabara da rakin wahala na neman abin kai abinda suke bukata banza ko kuma gwamnati ta zo ta yi musu abu a banza ko wani abu makamancin wannan sai ka samu su ne makaskanta su ne matalauta suka yi yawa a cikinsu su ne masu roƙo suka yi yawa a cikinsu su ne ‘yan zaman kashe wando suka yi yawa a cikinsu su ne malalata suka yi yawa a cikinsu kuma su ne daƙiƙai suka yi yawa a cikinsu eh saboda me saboda ba su bi hanyar da ta dace ba Allah ya kyauta to waɗannan yahudawa bani quraiza banu nadir banu kainuka'a sun zo sun zauna a birnin madina to kuma kun ga wani abin mamaki da Allah ya tashi fitar da annabin sai ya fitar da shi a makka sai yi yawo a makka kafin ka ga bikiyoyin dabinai yana da wahala sai waɗanda suka daddasa daga baya saboda mafiya yawa duwatsu ne idan aka shuka dabino baya yi amma birnin madina har yanzu kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba kwanan nan sun kwake sun yi gine-gine a wajen ba to za ka samu akwai lambuna na dabinai dabinai ne za gani masu yawa abin sha'awa lambu guda duk bishiyoyin dabinai ne to balle kuma a ce ka fita ka yi yawo cikin gari ka kawai a tsakiyar gari sai ga gonan dabino a tsakiyar gari sai ga gonar dabinai sannan farkon shigan kama birnin madina za ga dabinai ne a jere kana zuwa kawai za ka gane cewa eh lalle wannan gari garin dabinai ne to shi yasa idan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi wani abu za ka yi fahimta irin takati da Allah ta'ala ya nuna musu cewa zai bayyana da annabi. a inda dabinai suka yi yawa to sai aka haife shi a makka sai kuma ya girma a makka har ya zamo dattijo a makka aka fara aiko shi a birnin makka sai dai shekara goma sha uku a birnin makka da annabci shekarun da suka fi yawa sannan sai ya dawo garin da bina shine birnin madina kuma manzo Allah shekaru goma kacal yayi a birnin madina to kaga fasara kenan sai Allah ya kaddara ba cikin su bane su abin da suke so wato annabin karshe fito a cikin zuriyar su kaji mamaya eh alhali Allah ta'ala ya ba su annabawa da manzanni da yawa to amma na ƙarshen ma suna so ya fito a cikinsu saboda idan aka haɗa musu da wannan to shi kenan sun riga sun zama canjaran, bi ma'ana sun fi kowa sun riga sun miƙe ba mai tsallake su a duniya to sai Allah ta'ala ya kaddara annabin ƙarshe manzon Allah na ƙarshe da littafin ƙarshe dukan su larabawa ne eh bi ma'ana sai ya fito a cikin larabawa to dalilin da yasa suke adawa kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu ya'lamu israrahum lalle Allah ya san asiran waɗannan mutane musamman su waɗannan Yahudawa ne daman sakin su suna faɗa wa saki sanuti'ukum fi ba'dil amr lalle za mu yi muku da'a cikin wani al'amari ka adawatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaman adawa da manzon Allah wa mukhalafati ma ja'a bi da saba wa abinda annabi ya zo da ki wal qu'udi anil jihad ma sannan za mu zauna ba za mu je yaƙi tare da ki ba a ai innahum mali'una wata amaru ma'ahum firran aw fil batil wato suka yi yarjejeniya da su a ɓoye waɗannan riƙaƙƙun munafikai ne wa hadha ka'anul munafiqin wannan shine ka'anin munafikai a duk inda suke yusiruna khilafa ma suna ainihin bayyana saɓanin abin da suka ɓoye, sun bayyana musulunci sun boye kafirci sun bayyana alheri sun ainihin boye sharri shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin ambace su a ayoyi daban-daban misali a wannan aya Allah ya ce alam tara ila allazina nafaqu shin baka ga waɗanda suka yi munafinci ba yaquluna suna cewa li ikhwanihim allazina kafaru ga ƴan uwansu waɗanda suka kafirta Allah ta'ala ya riga ya kulla kawance na 'yan uwantaka tsakanin munafikai da suwa da kafirai amma yanzu ka kai mumine ko mumine ba za a ce muku ai kafirai yan uwanku bane amma sai aka ce kafirai yan uwan munafikai ne munafikai yan uwan kafirai ne to alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab suna cewa yan uwansu waɗanda suka kafirce daga ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum idan an fitar da ku daga garin nan to za mu fita tare da ku ba za mu taɓa yadda ba eh wala nuti'u fiikum ahadan abadan ba za mu yi da'a ma kowa ba wa in qutiltum idan kuma ka yake ku a garin nan to lanansurannakum wallahi lalle sai mun taimake ku mun je mun bayyana musu musulunci ne kawai domin barazana amma ba da gaske bane muna nan tare da ku yan uwan mu arna muna nan tare da ku abinda za su fada musu kenan Allah ta'ala ya ce Allah sarki wallahu ya kadu innahum lakazibun eh Allah yana wa lalle su makaryata ne ai a karkashin wannan ne yake cewa duk wanda yake da baki bel bel ya ta fadin abu yayi ta fadin abu to makaryaci ne eh dun ba surutu yake bukata ba an ta zan aiki a aikace ba surutu yake bukata ba amma kun ga mafiya yawan masu wa'azi mu a yanzu surutun yafi yawa aikin yafi karanci ka faɗa ma kowaye eh Allah ya tawake to a gaba mai Allah yake wallahu yashhadu innahum lakazibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yawallunna al-adbara thumma la yunsaruhum Allah ta'ala ya ce karya suke yi wallahi in an fitar da su ba za su fita ba duk mutumin da ya zo ya in an fitar da kai da garin nan muna tare da kai kaza kaza to ka je ka yi kokana kana fitar da kai ka gani ba zai bi ka ba ba zai yadda ba munafiki ne dama ya faɗa maka haka ne don ya zuga ka bayan ka je ka yi barna kuma sai ya jawo daga baya eh ba zai yadda ya bi ka ba sannan idan an yaƙe su Allah ya ce wallahi ba za su taimake su ba idan kuma suka taimake su to tserewa za su yi shine Allah ta'ala ya ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah zalika bi annahum qaumun la yafqahun eh ku din nan kun fi tsananin fargaba a cikin Ya sa dama ko ka so musulunci ko kar ka so shi musulunci zai bunƙasa ko ka so musulmi ko kar ka so su kullum karuwa za su rinka yi yanzu a bana na waɗanda za karbi addinin Allah a hannayen malamai daban-daban suna da yawa ba za ka iya lissafin su ba a wurare daban-daban kuma a ƙasan waɗanda yake arnanci ma ya fi ƙarfi a nan sai ka ga suna ta karɓar musulunci saboda mutum da kansa yana ganewa musulunci shine daidai Allah ya samu dace saboda haka wannan shine halin munafikai yasa Allah tabaraka wataala ya rusa su cikin wannan aya yace zalika dalili shine bi annahum saboda su din nan qalu sun ce lil ladina karihu ma nazzalallah wato sun faɗa ga waɗanda suka kyamace abinda Allah ya saukar suka ce sanuti'ukum fi ba'dil amr za mu yi muku da'a alhali wanda baya son abinda Allah ya saukar ba yadda za a yi masa biyayya saboda duk abin da zai fada akwai barna a ciki wallahu ya alamu israrahu Lallai Allah ya san sirrin su shi yake fallasa su eh, to yaya halin su zai kasance musamman sun zo mutuwa fa kayfa idza tawaffatuhum al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fa kayfa yaya halin su zai kasance wani yanayi za su shiga idza tawaffathumul malaika yayin da mala'iku suka zo karɓar rayukansu Allah tabaraka wa ta'ala yake ku dakata ku saurara yadribuna wujuhahum wa adbarahum su rinka dukan fiskokinsu da ainihin bayansu tunda dama idan an fala musu gaskiya juyawa suke yi to za a daki bayan a daki fiska a daki bayan to kaga waɗannan mala'ikun da za su karɓi rayukan waɗannan mutane ba su da daɗi su ne wannan zai ake garka wanda za a rinka fisge rayukansu ana dukansu da makami umin hadid gudumomi na bakin karfe eh ai fa kaifa haluhum wa kaifa ya'maluna wa yasna'una idza ja'atuhumul mala'ika yayin da mala'iku suka zo liqabdi arwahihim domin su karbi rayukansu yaya za su yi wani irin hali za su shiga eh, wastakhrajatha bil unfi za su fitar da karfe wal da tilas wa darbi wujuhihim wa zuhurihim suna dukan fiskokinsu da bayayyakinsu wa zalika bi kayfiyatin yakrahunaha wato suna yin haka ne da asifa wanda yake abin kyama saboda tunda su ma sun kyamaci abin da Allah ya saukar to shi yasa mala'iku za su yi musu irin wannan Allah ya tsare mu kamar yadda Allah ta'ala yake walau tara da a ce ka gani iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yayin da mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka kafirta yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fiskokin su da bayayyakin su to irin abin da za yi wa munafikai kenan tunda daman dan juma ne da dan jumai duk tafiyan su ɗaya ne sannan kuma Allah ta'ala ya ce mala'iku za su ce akhriju anfusakum al-a'in kenan walau tara idh zalimuna fi gamratil maut az Su suwaye azaluman kafirai munafikai da azalumai na hakika dukansu za su shiga cikin wannan wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku suna zuwa kansu suna jira sai su shimfiɗa musu hannaye su ce akhriju anfusakum ku da kanku za ku fitar da rayukanku ku ba mu yanzu mutum a ce ya fitar da ransa ya bayar sai ya zai yi bai ma san inda rai din yake ba shi yasa za ga wani yana ta hargowa yana ta hayaniya ya rasa yadda zai yi yana ma kokarin taki ana danne shi don wani yanzu zai mutum ba dan ne ba to fita zai yana ta ihu ya fallasa danginsa ya fallasa karan kansa Allah ya sauwake eh shi yasa ake son a samu jarumawa da karfafa saboda wani ko ciwon sa ne zai sake haka wadansu kuma wato mala'iku ne suke birkita su mala'ika ya dira ya danne kafafuwanka ya ce kusa anfusakum Allah ce ku fitar da rayukanku da kanku ku bamu duk waɗanda suke kewaye da kaya wajen baka ganin kowa wani ma kansa za a danne wani cikinsa za a danne to dubi kawai idan ya danne ka ka shiga uku balle mala'ika ya ya danne ka wallahi ko annabi ne idan wahayi ya sauka gare ki tashin hankali ne manzo Allah duk sanyin da ake gumi yake yi abinda annabi ya dauka ko ba za ka iya daukawa ba kai babanka ma ba zai iya daukawa ba kai eh, kwarai da gaske to a ce mala'ika ya zo ya jira maka irin wannan yanayi to da kafirai da munafikai da azzalumai abinda zai faru gare su kenan Allah ya tsare mu akhrijū anfusakum al tujzauna 'adhābal hūn a yau za a saka muku da azaban wulakanci bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al saboda kuna faɗa ga Allah ko kuna faɗa wa Allah abin da yake ba gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun sannan kuma kuna girman kai da ayoyin Allah saboda duk wani azzalimi in ka same ki zaka same ki yana da girman kai ba domin azzalimi yana da girman kai ba da idan aka masa wa'azi zai ji tsoron Allah ya bari mutum ya zalunce ka ka ce ka ji tsoron Allah sai ce to ga abin ka na ji tsoron Allah amma idan azzalimi ne na hakika ya zalunce ka kace masa ka ji tsoron Allah zai ce waye Allah ba zan ji ba zan fada wa Allah ya ce ka faɗa masa daga nan har ka mutu duk wanda ya fata sai ya kawo kalma ya ɗora eh duk wanda ya fasa menene me suke fada <laughs> oh gine da ku kuna so ne in fada kenan <laughs> eh Allah ya kyauta saboda haka shi yasa kasa samu zalimi yana da girman kai so garin girman kai ɗin ne kuma zai shiga hurumin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya sauwake fa kaifa idza tawaffatuhumul malaika yaya halinsu zai kasance yayin da mala'iku suke karɓar rayukansu to ga yadda halinsu zai kasance ya daribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fiskokinsu da ainihin bayayyakinsu zalika zalika bi annahum ittaba'u ma akhata Allah wa karibu فأحبط أعمالهم تو إنا ما سكو ينهو إيه أقول أبننا نمنجا فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم مفعول به الأول وأدبارهم أدفي مفعول به الثاني الملائكة يضربون إيه an kawo fa'ili an kawo fili kuma a cikin fi'ilin ga wawul jama'a almala'ikatu yadribuna ta kaifa idza tawaffatuhum almala'ikatu yadribuna eh menene bambanci to tawaffatuhum malaika fi'ili da fa'ili tawaffatuhum malaika a gaba kuma zai ce yadribuna maimakon tadribu wujuhahum wa adbarahum babu ma wawu na alafi kawai yadribuna wujuhahum wa adbarahum to shi ma wani ana za a samin ne na bayan a je a yi nazari zalika mala ya karanta ko dalilin da yasa Allah ta'ala ya musu haka li'annahum ittaba'u ma asqata Allah lalle su sun bi abin da ya sanya Allah kushi sun ɓata ran Allah shi yasa Allah ya musu haka ya turo mala'iku suna ta dukansu kuma mutuwa za su yi lokacin da mutum zai mutu ai abin tausayi ne ga ma mala'iku ba su tausaya musu ba sai jibgansu suke yi wa karihu na, saboda sun kyamaci yardan Allah fa ahbata amalahu sai Allah ya rusa ayyukansu ai zalika tawfi ala sifati karɓar rai a wannan sifa da muka ambata bi sababi tibaihim saboda sun bi ma yusqitu abin da yake ɓataran Allah min al wal ma'asi na kafirci da saɓo wa ta'amurihim da kuma haɗin kansu ma ada illa tare da makiyan Allah ala mu'adati a bisa yin adawa wa muharabatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato bisa yakin annabi wa ashabihi ko sahabban manzon Allah to akwai yanzu waɗanda su ba annabin suke yaki ba sahabban manzon Allah suke yaki amma ba suna fakewa ne da me da karsana sai su harbi me eh abin da suke yi kenan domin idan ka zo ka zagi sahabbai ka kuke sahabbai to kana nufin manzon Allah ma a karkace yake ko da yake da masu riga sun faɗa kuskure ne wai shi mala'ikan yayi maimakon ya bada wane shine sai ya bada manzon Allah ka ji fa wata tatsuniya wai kuskure ne ka kaga wannan a gigice yake ga dukkan alamu akwai abin da yake ka sun ko ba haka ba to bai da hankali eh bai da hankali mala'ika ne za ta yi kuskure in ko kama da haka to wata rana sai an turo shi ya dauki ran wani sai ya kuskure ya dauki ranka eh tunda da ka liƙa kuskure ga irin waɗannan Allah ya zawake da waɗanda suka haɗa kai suka yi adawa da manzon Allah da sahabban manzon Allah wa karahiyatihim ma yurdi Allah min al-iman al kuma suna kyaman abin da zai yarda da Allah na imani na gaskiya wa tauhidi kada ta Allah wajen tauhidi wa ta'a da yin da'a wa Allah fa afdala Allah a'malahum al-khayriyya duk abin da suka aikata na alheri a nan duniya Allah ya lalata shi shine wa qadimna ila ma amilu min amalin Fa faja'alnahu haba'an mansura bi ma'ana manshuran muntashara muba'asaran wanda hada kuma ba zai hadu ba bai da amfani saboda babu imani am hasiba alladhina fi qulubihim am hasiba alladhina fi qulubihim مرض أن لن يخرج الله أدغانهم to wai waɗannan munafikai suna wasa da Allah ne wai sun ɗauka Allah ba zai fallasa su bane duk abin da suka boye a cikin zukatansu Allah zai fallasa shine Allah ya ce am hasiba allazina fi qulubihim marad shin waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu suna tsammani ne cutan munafinci Allah yukhrija Allahu azganahu cewa Allah ba zai fitar da kyakin da suka boye a cikin zukatansu na addinin Allah ba Allah ta'ala zai bayyana walau na ka yaku walau nasha'u la rainakahum بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم الله تعالى يتي ولو نشاء دامون قداما لا أريناكهم دامون قداما كسود سونا ينسو دسفو فينسو أفيلي ce wane munafiki ne wane munafiki ne wane munafiki ne wane har wajen Allah munafiki ne a faɗa maka a fili a saukar da ayoyi balo-balo kowa ma ya gansu sai dai waɗansu daga cikin su an sanar da manzon Allah ya sanar da wani sahabi amma ya ce kare fala ya ce kare fala saboda haka da wani da wani munafikai ne amma dai munafikan ba dukansu ba tunda suna da yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fala arabtahum bi simahum wallahi da za ka san su da alamunsu kawai idan muka balaki kenan kowa kana ganin sa munafiki ne gashin nan kowa ma zai iya ganewa to amma tun da bamu maka wannan ba mun rufa musu asiri ko don saboda ƴaƴayensu mutanen kirki ko matayensu to wala ta'rifannahum fi lahanil qawl to zaka iya gane munafikai ta wajen bakar magana shine lahanil qawl bakar magana maganan da bata dace ba wallahu ya'lamu a'malakum Allah ya san ayyukan ku. to kamar yadda wannan aya take aiki akan munafikai to haka kai ma kana da mahassadi zaka iya ganewa kana tare da abokinka kuna tare abin da kai Allah ya baka bunƙasa to shikenan wata rana sai ka ji ya faɗi wata kalma to ta nan zaka gane a cikin zuciyarsa wallahi baya kaunan ka kun ga Allah ya fallasa mahasadi Allah ya fallasa wato maƙetaci wanda yake ƙyashi wanda za a ce aiwa ne ya abu kaza ya ce ab ai abu kazan ma kaza ne sai kaka ya kawo kushe wanda mutane suna ta abu nake kuma sai ya kawo kushe to munafiki ne wannan ma hasadin ka ne kuma ire-iren waɗannan wani ko ya so ya danne zuciyarsa ko ba za ta dannu ba ba a cika yi a gabanka ba amma dai zaka je yana yi har labari ya zo maka tabbas kuma ya faɗi wannan magana to wannan karka dauka yana son ka ɗari bisa ɗari a kalilun makirin ne wannan baya son alheri gare ka saboda haka am hasiban ladina fi qulubihim maradun cikin waɗanda suke waɗanda yake a cikin zukatansu akwai cuta ta ainihin hasada suna tsammanin Allah yukhrij Allahu azanahum Allah ba zai fitar da hasadan da ke cikin kirazansu ne? Allah zai fitar walau na sha'u Allah yake da mun ga dama la arainakahu da za mu gwada maka mahasadanka fala arastahum bi simahu kuma zaka iya sanin su da sunayensu amma tunda ba mu yi wannan ba wala ta'rifannahum fi lahalil qawl zaka gane mahasadanka ta wajen faɗa maka bakar magana duk abinda ka yi sai su kushe duk abin ka yi, maimakon su yi maka fatan alheri ba za su yi ba wallahu ya'lamu a'malakum saboda Allah ya san ayyukan ku da naka da nasu duka Allah tabaraka wa ta'ala ya sani Allah ya samu dace اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من كافك واتقاك يا عزيز يا غفار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فأفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فأفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب الأفو فأفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين